mai martaba sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar wanda ya zaɓi ya yi magana da harshen turanci sa'ad da ya karɓi bakuncin 'yan jarida a buɗe bakin azumin ramadan na musamman ya bayyana takaicin yadda yaje-yajen aiki a jami'o'i da a najeriya kaɗai ake samun irin su suke kawo kuma baya ga sha'anin ilimi a ƙasar ko ba komai kuma mafi akasari a 'yan talakawa ne kaɗai abin ke shafuwa. the source of the rich go to private universities where you spend four years to graduate in our universities people spend seven eight years to graduate ya ce 'ya'ya masu hannu da shuni kan je makarantun kwarai su kammala digiri a cikin shekaru hudu yayin da a jami'o'inmu yara kan share tsawon shekaru bakwai zuwa takwas kafin su kammala digiri kuma a ƙarshe su kammala ba ilimin a kansu domin a yau suna makaranta gobe suna gida da sun dawo kuma sai jarabawa to ta yaya za su ci wannan jarabawa alhali sun ɗauki lokaci a gida suna watan gaririya sai dai kuma mai martaba sarkin musulmin ya yi kashedin cewa kada wannan ya sa malaman jami'o'i su ɗauke su tamkar 'yan amshin shatan gwamnati yana mai cewa a su na iyaye wajibi ne su damu da matsalolin da yaransu suke fuskanta a tafarkin kyautata rayuwarsu. I said this my cry, cry Wannan kokena ne, kukan uba, kukan wani wanda ya damu da yanayin ilimi a ƙasar nan, kuma koke ne na wanda ya damu da kasar kanta da kuma ci gabanta. don haka kamata ya yi malaman jami'o'i su ɗauke mu a zaman su na samar da ci gaba kamata ya yi su ɗauke mu a matsayin iyaye da ke cike da damuwa akan yanayin da jami'o'inmu suke ciki da kuma yadda karatun yaranmu yake taɓarɓarewa on to suspend for the federal government to call ASU back, sit down, and see with all honesty and transparency what the problems are. Kenan ina ganin wannan wata dama ce a gare mu ta yin kira ga kungiyar malaman jami'o'i da su janye wannan yajin aiki da ta gwamnatin tarayya ta zauna da su domin samo bakin zaren warware waɗannan matsalolin. Alhaji Sa'ad Abubakar na uku ya bayyana mamakin yadda yaje yajen aiki suka sake dawowa a jami'o'in Najeriya duk da namijin kokarin da ya ce sun yi a lokacin tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo na ganin an yi wa tufkar hanci tsakanin gwamnati da malaman jami'o'i. we got over this until ya na zata mun kai karshen wannan matsala sai gashi kuma aikin ya koma ƙasa don haka a matsayinmu na iyaye magabata za mu ci gaba da yin kira da kuma koke ga gwamnatin tarayya da kuma malaman jami'o'i da su baiwa zukatansu haƙuri domin kawo ƙarshen wannan cece kuce da ya dabaibaye ci gaban ilimi a najeriya idan za a tuna dai kungiyar malaman jami'o'in najeriya ta shiga yajin aiki ne tun a ranar ɗaya ga watan da ya gabata bisa zargin kasawar gwamnatin tarayya na mutunta yarjejeniyar da aka cimmawa ta da kungiyar ta malaman jami'o'in tun a shekara ta 2009 wato shekaru hudu kenan da suka gabata lamarin da yasa yanzu haka jami'o'in gwamnati na kasar suka shiga wata na biyu kenan a rufe murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya